jama'a masu bibiyan mu da sauraron mu assalamu alaikum har yanzu a jamhuriyar niger ana ta cece kuce a kan man fetur na gazol inda wannan man fetur ya kawo cece kuce ganin bayan shugaban kasar niger ya kara ma man fetur kudi a kasar niger hakan tassa jama'an kasar niger sun ka fito sun ka faɗi gorafinsu a kan wannan al'amari da shugaban ƙasa shugaban jamhuriya ya aikata bayan nan kuma shugaban ƙasa shugaban jamhuriya ya gayyaci mutane wajen aje a zamna a kan magana ƙarin da ya yi ma man gazol a ƙasar nijar an zamna amma har yanzu shugaban ƙasa shugaban jamhuriya bai hito ya bayani akan wannan al'amari ba hakan tassa jama'an ƙasar Nijar sun ka fito suna ta cece kuce akan wannan al'amari akan ƙara ma man gazol kuɗi a ƙasar Nijar to yanzu wannan bidiyon da muka kawo muku muna son ku bayyana muna ra'ayoyinku akan wannan al'amari da ya faru a ƙasar Nijar shugaban ƙasar Nijar Bazum Muhammad ya ƙi shi shi yi bayani a kan dalilin da ya ƙara ma man gazol kuɗi a ƙasar Nijar. Hakan tassa direbobi da 'yan kasuwa na ƙasar Nijar sun ka hito suna bayyana matsalarsu a kan wannan al'amari da ya faru. An samu wasu a cikin 'yan Nijar suke bayani a kan wannan al'amari maganganu kala-kala da mutane ke gai a kan wannan al'amari shi wannan gazolkin ƙasar nijar tana da shi habba iyaka to har yanzu dai jama'an nijar ba su na'am da cewar da an kai ƙasar nijar tana da gazol ba gazol ya zamanto wanda manyan motoci ke amfani da shi duka duniya shi wannan man gazol na ƙasar niger dalilin da ya sa ƙasar niger ta ƙara ma man gazol kuɗi ganin bayan ƙasar niger ta zamto mai arzikin man gazol kuma ana zakuwa ɗoka shi da ƙasashe na waje kamar mali nigeria togo ghana cote d'ivoire da sauran ƙasashe na ƙetare waɗanda a kusa gare mu hakan tassa shugaban ƙasa shugaban jamhuriya ya ƙara ma wannan gazolkin kuɗi a cikin ƙasar nijar to shugaban ƙasa shugaban jamhuriya ya ƙara ma wannan man kuɗi amma hakan ba ta sa jama'an nijar sun kai shuru da bakinsu ba suna so su san dalilin da ya sa an ka kara ma gazol kuɗi kuma ba a hito an kai musu bayani akan dalilin da yasa aka ƙara ma wannan gazol kin kuɗi ba masu bibiyan mu sauraron mu muna muku fata alferi kuma idan yau ne ziyara ka wannan channel mai ambarka ka daure ka danna mana subscribe ta yadda da zarar mun ɗora shirye-shiryen mu za ka same su akai-akai muna godiya